Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da naku, Nasiru Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku akan lamuran da ke ci muku towa a ƙwarya. waɗanda suka hada da siyasa tattalin arziki fasaha da dai sauransu za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa suna na hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya muna godiya sosai gidan rediyon faransa to tabbas kusan yau shekara guda kenan da barkewan yaƙi tsakanin wancan ƙasa ta sudan ɗin to kuma za a ga cewa alkalaman dai da aka fitar akwai yiwuwar wata watakila nan gaba duk da dai ba fata muke ba za a iya samun barkewan wannan yunwa din to akwai dai buƙatar gaskiya a yi amfani da wa'innan kuɗaɗe ɗin da aka samu a wancan lokaci na tallafi da wasu ƙasashe suka bayar ba na manta akwai ƙasashen da aka fito aka bayyana cewa sun bayar da maƙudan kuɗaɗe da kuma kayayyaki da yanayin yadda za a tallafa wa 'yan gudun hijira ɗin nan to akwai buƙatar kada a siyasantar da lamarin a fito dai da wa'innan kuɗaɗe ɗin da kuma dai abin da ita ma wannan ƙasa ta mallaka ɗin yanayin yadda za a daƙile wannan yiwuwar haifuwar wannan yunwa ɗin fatan mu dai Allah kawo mana ƙarshen dukkanin wani barakar da take faruwa a faɗin duniyar nan Hassan Albasir ya bufan angon Fatima. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio France mai magana Isiya Abuton da wani Nijar. to lallai wannan rikici na sudan rikici na na kasashe wai ba rikici na na su wasu su 'yan ƙasa ba rikici na na ƙasashen waje saboda kowace ƙasa tana son ɓangaren da za ta goya ma ba kuma da ɓangaren da ta kafifita akan wani ɓangare su kuma 'yan ƙasar ba su gane mu wannan rikicin ba eh, inda sun gane mu wannan rikicin da su kana kan sun ga bai faru gare su ba amma saboda ni suna in ana musu ingiza mai kan turuwa ka gani yanzu an yan su sun faɗa rushiya ɗaya sun kai kenan kaga wannan rikicin nasu na ya shahe su yan ƙasa su tsaya su hankaltu su bar ma kansu wani abu na munafici wanda zai bata musu ƙasa yanzu sun bata mu kansu suna sun bata mu kansu ƙasa dan wannan al'amarin da ka gani wannan ƙasashen duk mai bi musu duk mai bi musu sai ya ɓata da wata kuma ba zai zama lafiya ba kuma hankali ba zai kwanta ba cikin ƙasa to ga wannan abin gaskiya su tsasa su nazarta su sasatar da kansu su hankaltu su bar biyar tamayyan kasashe wa duk wannan rikicin kasashen hamayya suna ka ingiza shi shi shine haka ingiza shi ba wai yan kasa suna kamsa kana zamna lafiya lau anya ko ka ɗora ko makanka rikici kaza ka azama kanka in ba kana ganin goyon bayan wani ba zai ce bari shi kama ba ga abin zai baka ko ku ga abin zai samu duk da arziki na kasashe na kasa wannan abu da kuma wacce ta kai ta samu wacce za ta samu to inda duk ada ta shiga tsakanin su kowace ba ta san wata ga kowace ta duko makamai ta ba wadato sai hankali ni dai a gani na gaskiya su sasantar da kansu su koma teburin sulhu wannan su biyar biyar jan kunna manyan kasashe gar su halaka musu kasa halaka ma ta rufe sai dai Allah ya kawo sauki na gode sashen Hausa Radio Faransa mai magana sai Abu Tawfa da ni Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi, a Kimba jihar Neja memba amurin matasan Afirka reshen jihar Neja wannan rikici na Sudan abun haushi abun takaici ne bisa ga ainihin wasu 'yan kasar gurɓatattu da suka yadda ainihin turawan kasar yammacin duniya suka amfani da su aka tumbake ainihin shi shugaba Umar Hassan al-Bashir na Sudan yanzu gashi abin ya koma wasu alaƙaƙai sannan kuma abin haushi abin takaici musulmi da musulmi a ɗauki makami ana ta kisan juna wannan abin haushi abin takaici ne ana fatan ubangiji Allah ya sa su gane da cewa wannan ba mafita bace ba gare su su koma goyon bayan ainihin manyan kasashen yammacin duniya domin wannan tallafi da suke ci za su bayar ƙarya ce suke tsagwaranta ba za su bayar ba in ma sun tattara kuɗi da raba tsakanin su su 'yan sudan wanda suka sha wahala aka karkashe ba su gane komai ba na fatan ubangiji Allah ya kamuna mafita Allah kai muna fita ubangiji Allah ya sa musulman mu na duniya gaba ɗaya su gane da cewa wayannan manyan kasashen na duniya ba ba masoyi mu bane ba Ibrahim mai huki hula a garin mai a kemba jihar Neja mun ba matasa Afirka rashin jihar Neja muna godiya fata alkhairi Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa ni ne Dahiru Gada jihar Yobe Nigeria wato a game da wannan yaki da ake fama da shi a ƙasar Sudan wato ni abin da nake ganin zai kawo mafita shine wato kasashe masu fada a ji su ya kamata a ce sun kawo ɗauki a shugaban ƙasa na soja na yanzu ɗin domin su dakile su murkushe wato wannan mataimakin nashi da ya tawaye saboda wannan fada tsawon lokacin da ya ɗauka shi yake nuna cewa kowane ɓangare yana da ƙarfi to saboda haka yana da kyau a yi wa mataimakin nan nashi taron dangi domin a kau da shi na tsammanin wannan shine kawai zai kawo ƙarshen wannan fada da ake na ƙasar sudan a bisalam a radio faransa ni ne ɗahiru gada jihar yobe nigeria kada shafa, ana tare da sashen hausa na gidan radio faransa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka Ta shafinmu na facebook ko ta mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Sashen Hausa Radio France International suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. dangane da cika shekara ɗaya da barkewar tashin hankali a ƙasar sudan lalle wannan wani abin bakin ciki ne da jimami wanda ba wani abu ba ne ya haddasa wannan tashin hankali face son zuciya da san da san dawama akan madafin iko ina aka yi la'akari da wayannan bangarorin sojoji guda biyu da suke gaba da juna ba wani abu ya kawo wannan tashin hankali face kawai kowanne yana faɗa ne akan ya samu ya hau kan madafin iko wanda kuma hakan ba daidai ba ne domin shi dai mulki sai da zaman lafiya ake shi kuma kuma duk mulkin da kaga ya tabbata to adalci ne kadai ke tabbatar da shi matukar babu matukar dai babu adalci babu wani mulkin da ke tabbata don haka muna kira ga ainihin bangarorin nan masu gaba da juna ya kamata su ji tsoron Allah su sani cewa fa za su mutu kuma za su koma wajen Allah kuma Allah zai tambaye su akan halin da suka jefa al'ummar ƙasar Sudan sannan muna yi ma al'ummar Sudan fatan alheri Allah ya kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan muna kira ga kungiyar tarayyar Afirka da majalisar ɗinkin duniya su haɗa karfi da karfe domin ganin sun shiga tsakanin waɗannan ɓangarori ɓangarori biyu masu gaba da juna da fatan Allah ya kawo mana lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya da duniya baki ɗaya Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar Bakuri da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. a kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da madu'i na yau shine game da yakin da ake fafatawa a sudan wanda kuma akwai yiwuwar ganin cewa yunwa za ta barke a wannan ƙasa to mu dai abin da muke fata shine waɗannan kungiyoyi masu son a zauna lafiya to don girma Allah kada su gaji su ci gaba da tattaunawa domin a samu a kawo wannan matsala ɗin na waɗannan ɓangarori ɗin a ƙasar Sudan sannan kuma muna kira ga sauran ƙasashe na duniya dole a yi kokari a ci gaba da kai ma wannan ƙasa abinci domin a ga cewa yunwa da ake sa ran ta shiga ƙasar sudan ba za ta shiga ba so ya kamata a taimaka a kasashen duniya da kuma a kasashen da ke kusa da su su da Allah ya kokari a taimake su da abinci domin a kawo ƙarshen yunwa da ke son ta barazana a wannan ƙasa ta Sudan muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu nagode kwamar Nasiru Ma'azu Shinkai Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Game da maudu'i da kuka bamu mu albarkacin albarkacin bakinmu a game da wannan rikici na kasar Sudan da ya gici ya yawa. Muna kira ga manyan janar janar ɗin soji da ke gwabza fada a tsakanin su ya kamata su yi wa Allah da Annabi su kawo karshen wannan rikici da ke lakume dubban rayukan 'yan kasar Sudan da basu ji ba basu gani ba da kuma ɗaiɗaita dubbar al'ummar kasar a sassan kasashen duniya da ke gudun hijira da kuma durkusar da tattalin arzikin wannan kasa ta sudan ya kamata su kawo ƙarshen wannan rikici domin zaman lafiya ya fi zama dan sarki da ƙarshe muna addu'a ubangiji allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a wannan ƙasa ta sudan da ma mu na afirka baki ɗaya na gode sashen hausa na radio faransa international sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba ƙungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya rfe mun gode. To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen na gidan rediyo Faransa musamman injiniyan namu na yau Mustapha a dbc da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.